A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin. Salamu alaikum sunana Bashir Yusuf Abubakar amma a masana'antar Kanut ina amfani da Bashir Ɗarimi. Me yasa kake amfani da Ɗarimi? Hmm. Inkiya ce? Yawa Ɗarimi sunan unguwar da aka haife ni ce hmm. kuma a nan na yi firamare sunan ma firamare din da na fara yi ɗari ɗarimi special primary school to a kan masana'antar kannywood a ina ka fi raja'a eh ni marubuci ne kusan rubutu shi ya kawo ni ma masana'antar saboda daga rubutun littafi irin littattafai na hausa novels na fara sai kuma mutanen Kannywood producers suka gani suka yi sha'awar in fara rubuta musu fina-finan hausa kenan kwazonka ne yasa har aka gayyace ka kannywood eh, zan iya cewa hakan amma dai dama kowace iriyar masana'anta tana kallon waye zai shigo ya taimaka mata don haka suna hangen idan suka ga za su amfani ka koyaya ne mm. za ka ba da wata gudunmawa wasu mutane za su zo su jawo ka su ce ka yi musu daga haka har ka zama kai ma ka samu sha'awar abin amma dai sha'awar rubutu ni. ita ta kawo ni masana'antar Kaniwood. Tunda kana uh, ka ce ka rubuta littattafai wani littafi ne idan aka faɗa za a san eh wannan mun taɓa karanta eh, labarin Bashir Ɗari. Eh akwai littafin da na fitar a 2009 sunan shi munawwara ya dan samu karbuwa a lokacin kuma zan iya cewa daga lokacin ma masana'antar kani dai ta janye ni ban kara ban kara samun damar sukunin in buga littafi ba ga sha'awar abun amma rubuce-rubucen da nake yi a kani fina-finan da nake rubuta na mutane har ma na gangaro kan na fara rubuta na wani yi producing su suka ɗauke min hankali ka ce ka shiga da kafar dama eh alhamdulillah gaskiya zan iya cewa a kani na shiga a lokacin da ake da jama'a da yawa kuma sai Allah ya albarkaci abuna cikin nasara na fara da rubuta ƙananan fina-finai. Misali da wanne? Fim ɗin farko da na fara rubutawa fim ɗin wani abokina ne ɗan zamfara sunan fim ɗin ruwa a jallo don shi ya dinga damu, na don Allah rubuta masa saboda ya samu karbuwa gaskiya da yake komedi ne a lokacin kuma an yi kokari sosai wajen wannan ɗinsa daga nan sai wani aboki na shi ma a masana'antar ya nemi rubuta masa wani fim ɗinsa ɗan bawa to daga haka dama lawan ahmad kusan zan iya cewa shi dama mun daɗe da shi mm. tun ma ina rubuce-rubucen littattafai lawan ahmad yana sha'awar rubuta masa fim yawa sai da ya gana fara akwai marubuta abokai na wanda dama harkar rubutun littafi ta haɗa mu irin su ibrahim birniwa irin su yakubu yan kumo suna ta jan hankali na akan in fara yanzu a cikin fina-finan da ka rubuta wani ne ya shura akwai fina-finan da na rubuta wa'anda zan iya cewa sun samu fice sosai hmm. don akwai wanda har sun samu best film of the year kamar malam zalimu kai ka rubuta malam zalimu eh malam zalimu littafi ne na ado ahmad yana ga cikin littattafan da nake alfahari da su eh, fina-finan da nake alfahari da su saboda littafi ne na wani marubuci wanda tun ina karami mahaifiyata take karanta mu kuma sai lokaci Allah ya kawo littattafansa kusan zan iya cewa ni fans ɗinsa ne tun kafin in iya hausa hmm. karatun hausa hmm. akwai bambanci da tsarin rubutun littafi da kuma tsarin to kai a rubutun fina-finan ka rubuta na barkwanci ne a'a na rubuta fina-finai kusan ba bangaren da man taba ba rubutun fina-finai dama kuma shi marubuci a koda yaushe kamar komai da ruwan kai komai da ruwan kai yawwa don haka duk abin da aka kawo maka kawai zaka fuskance shi ne akwai fina-finai irin su kudiri akwai irin su guguwar so akwai irin su duk ba na barkwanci ba ne ba fina-finai ne waɗanda suke taɓa harkokin rayuwa da mu'amalar yau da kullum. Kawo yanzu da kake rubuce-rubuce, shin wani irin matsala kake fuskanta? Babban matsalar da na fuskanta a rubutu mm. musamman na fina-finai shine kamar me zan ce yaudara. Na samu yauwa za a sani in rubuta a baya kenan. Mm. kafin in gane daga baya a zo a karba a ce min za a biya ni ko za a yi shutin fim din dan na fuskanci irin wannan matsalar da wani fim wanda an ma karba ba a biya ni ba kuma da aka tashi rubuta sunan fim din wanda ya rubuta ba a sa mm. sunana ba yawa to kuma a lokacin yawa duka biyu to a lokacin gaskiya kusan zan iya cewa ni sunan da za a sa ya fi mun a biya ne mm. saboda bukata ta shine a fahimci cewar wannan shi yayi kaza din nan da ake gani me burinka a wannan harka na rubutu ba a rubutu kadai ba a masana'antar Kannywood musamman a yanzu da na ina shirya fin nawa na kaina mm. dan ko a kwanan nan nayi wani fim mai suna Kartayi uban yan caca mm. kuma da labari ne da na ɗauko shi babban matsalar da take damun musamman mu afirka a yanzu matasan mu ba sa zama a garuruwansu su gina garinsu su je su sami ilimi a garin zaka samu duk wani duk ƙauye a afirka zai wahala ki samu afirka duk lintsin ƙauye babu firamare amma mutum ba ma zai tsaya yi wannan firamare din ba. Yawwa daga ya samu kawai yawwa sai ya taho birni daga birni sai ya tage din ya tafi kasashen Afirka daga kasashen Afirka sai ya ce tsallaka ruwa zai yi. kullum ki ji an ce yau an kashe 'yan afirka to wannan matsalar na kalla sai na ce to bari in zo in yi wani abu mai kama da hannunka mai sanda kalla yawa ga matasa musamman mutanen karkara wanda ya kamata su dinga manya ya kamata su dinga jan hankalin matasan su ma kuma matasan su hankalta akan cewar wannan tafiye-tafiyen baya haifar da komai sai munanan ɗabi'u da za a iya koyowa a zo a yaɗa su a cikin al'umma. Yanzu so kake ka bar eh, daga harkan rubuce-rubuce ka koma mai shirya fina-finai? Ba zan iya barin rubutu ba saboda yawa zan iya zan haɗa duka ban haɗama ba. saboda akwai fina akwai manya-manyan masu shirya fina-finai da nan afirka da kuma sauran duniya wanda za ki ga suna rubuta fim ɗinsu kamar jeta a mata mm. da kuma irin su karan jauhar mm. za ki ga su suke rubuta fina-finansu suke kuma shirya irin su David Cameron a Amerika. To ina da sha'awar in zama irin wayannan mutanen. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.